Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. su yi kokari da kuɗaɗe da sauran hanyoyi kai haddana rashawa amma na ƙiya. saboda ya ki bayar da haɗin kai don juya shi kamar yadda aka ga dama saboda yana nuna kishin ƙasa da kuma jajircewa don ciyar da ƙasar shi gaba wannan sa tun a jawabinsa na ranar samun 'yancin kai patrice lumumba ya fara janyo wa kansa maƙiya bayan boran da ya kai ga ɓallewar wasu yankunan kasar a ɗaya bangare kuwa yankin katanga ƙarƙashin jagorancin moise chombe shi ma ya ayyana ɓallewa daga kongon daga nan sai yankin kudancin kasai da albert kalonji ke matsayin jagoransa inda shi kuma ya sanar da irin wannan mataki na ɓallewa patrice lumumba wanda ya rasa goyon bayan ƙasashe musamman na yammacin duniya zai yi wani abin da ake ganin cewa kuskure ne wato neman kusanci da tarayyar soviet a tsakiyar wannan lokaci na yakin cacar baka lalle tarayyar soviet ta ba shi taimakon soji taimakon da ya ba shi damar kwato yawancin yankunan kasar daga hannun 'yan awari. amurka dai ba ta amince da wannan hulɗar ba don haka ta bayar da umarni a kashe domin ba ana kallon sa a matsayin ɗan gurguzu mai ra'ayin kwaminisanci abin da ke zama babban haɗari a wannan lokaci colette brackman ta jaridar lesuwar da ake bugawa a belgium anya waɗannan su ne dalilan da suka haifar wa lumumba baƙin jini daga ƙasashen yamma har suke kokarin ganin bayansa. Ba wannan hujjar ba ce, dama tun jawabinsa na ranar bikin samun 'yancin kasar mahukuntan Belgium suke kokarin kashe shi saboda gaskiya sun ji zafin kalaman da ya furta a wannan jawabi inda a ciki yayi Allah wadai da wulakanci da kuma tozartarwar da al'ummarsa ta gani yayin mulkin mallaka. A nan ina iya cewa ana kokarin fakewa ne da guzuma a harbukar sana saboda mahukuntan Belgium na zargin shi da kasancewa mai tsatsauran ra'ayi sannan yana da goyon bayan tarayyar soviet saboda a lokacin hulɗa da tarayyar soviet abin kyama ce kasancewarsa mai zazzafan kishin ƙasa ne kawai yasa ake kallon sa a matsayin ɗan tawaye wanda baya sauraron maganganu ko shawarwarin waɗannan ƙasashe ko kuma umarnin da ke zuwa masa daga brussels jawabinsa na ranar samun 'yancin kai ana ganin cewa wani babban cin fuska ne ga sarkin belgium wato baudoyin tun can da farko magabatan belgium ba sa ƙaunar lumumba suna goyon bayan masu sassaucin ra'ayi ne irin su kazavibu da kuma chombe waɗanda ke kare muradun kamfanonin ƙasashen ƙetare masu harkar albarkatun ƙarƙashin ƙasar Congo. Yayin da jami'an leƙen asirin Amurka da na Belgium ke sa ruwa a jallo domin kashe shi. Daga farko an kori Patrice Lumumba daga mukaminsa na firaminista ne. An yi amfani da na hannun damarsa wato Joseph Desire Mobutu. wanda shi da kansa ne ya naɗa shi mukamin babban hafsan sojin ƙasar ta Congo domin tumɓuke shi daga mukamin su na firaminista. bayan wannan kora aka yi wa patrice lumumba daurin talala a gida cikin birnin leopoldville fatar gwamnatin kasar wadda yanzu ake kira da sunakin shasa sai dai lumumba ba zai ci gaba da haƙurin killacewar da aka yi masa ba a daidai lokacin da can magoya bayan suke kokari kuma suna samun nasara a fagen daga ƙarƙashin jagorancin wani na hannun damansa mai suna antoine gizanga lumumba ya yi nasara arcewa daga inda yake tsare duk da cewa akwai dakarun kasar ta congo da kuma na majalisar ɗinkin duniya da aka jibge a gidansa don hana shi fita bai tsaya ko ina ba sai birnin stanleyville to amma cikin kankanan lokaci sojojin da ke biyayya ga sabon shugaban kasar kanar mubutu waɗanda ke samun taimakon amurka suka fi sawunsa tare da cafke shi a cikin mummunan yanayi ne aka dawo da shi birnin leopoldville sannan aka wuce da shi wani barikin soji a garin tisville da ke da tazar kilomita 150 daga babban birnin kasar inda aka garkame shi. farkon shekara ta 1961 lamurra sun ƙara dagulewa sakamakon bore a cikin rundunonin socin ƙasar congo mahukuntan birnin kinshasa za su yi amfani da batun tawayan da ke faruwa don aiwatar da wani tsari da amurka da belgium suka yi musu ta yi kanar mubutu da ke da karfin faɗa a ji sannan yake da karfin iko a babban birnin ƙasar da farko sam baya son aiwatar da wannan ƙasamin aiki da ya fito daga ƙasashen yamma mahukuntan belgium da har yanzu ke da karfi a cikin ƙasar ta congo tare da shawarar amurka wadda tun da jimawa ke kokarin ganin bayan lumumba za su yi kokarin ganin cewa an mika su lumumba zuwa wajen makiyansa waɗanda su ne aka bai wa aikin kashe shi albert kalongi da bai manta da dirar miki da dakarun congo suka yi wa yankin kasai ba a kullum yana fatan ɗaukar fansa a kan lumumba moise chambi kuwa zai cika burinsa na yin ramuwar gayya a cikin waɗannan makiya na lumumba su biyu ne za a zaɓi wanda zai hallaka shi colette brackman ƙwararriya ce game da tarihin afirka a jaridar lesuwar da ke belgium kuma ta san ƙasar congo sosai domin ta bi diddigi da kuma binciken da majalisar dokokin ƙasar ta yi akan kisan lumumba Shin wane ne ya yanke shawarar karshe dangane da inda za a kai Lumumba don aiwatar da wannan kisa? Yayin wannan bincike an fitar da wasu sakonnin Telegram waɗanda ministan Belgium mai kula da harkokin Afirka da kansa Moise Chombe ya buƙaci a tura masa Lumumba a yankinsa na Katanga cikin ƙanƙanin lokaci duk da cewa tun daga Brussels har zuwa Kinshasa 'yan Belgium sun san cewa 'yan yankin Katanga su ne manyan abokannin hamayyar Lumumba saboda haka kai shi a wannan yanki tamkar dai an ba su umarnin kisan shi ne. Ma'ana dai matukar aka tura shi a yankin da ke karkashin jagorancin Moise Chambe to ba sai an ce masa ana bukatar ya kashe lumumba ba. Euh, Gaskiya ne haka maganar ka take. Dama tun farko akwai wani euh, ofishi na mashawartan turawan kasar Belgium da ke birnin Elizabethville waɗanda ba su ƙaunar a tura musu lumumba don aiwatar masa da kisa saboda sun san cewa hakan zai iya jefa su cikin haɗari. Yanzu dai kasar Belgium ta shiga dumu-dumu don aiwatar da tsarin kisan lumumba. tun ranar goma sha hudu ga watan janairu ne kanar bariyar ya aike da sakon rediyo ga kwamanda bernet da ke matsayin shugaban sashen tara bayanan sirri na rundunar jami'an tsaron jandarma a yankin 'yan awari na katanga inda ya sanar da shi cewa ba yahudi ya amince ya karbi shaidan waɗannan su ne kalaman sirri irin na tsaro da aka yi amfani da su wato mois chombe ba yahudi patrice lumumba kuwa shaidan a wannan rana dai mashawartan gwamnatin belgium da ke yankin sun buƙaci a aiki da lumumba cikin ƙanƙanin lokaci domin ci gaba da kasancewarsa a Tirsville na iya haifar da borin magoya bayansa. Da farko Bayahude ya ɗan yi shakkar karɓar shiɗan, amma kuma mahukuntan Belgium suka yi masa matsin lamba har ya amince. Ranar 17 ga watan Janairu, Victor Mendeka da aka dankawa alhakin tafiyar da wannan aiki ya kasance a barikin sojan da ake tsare da Lumumba tun da misalin karfe hudu na asuba. Ya zaɓi wannan lokaci ne kafin wayewar safiya don gujewa martanin sojojin ƙasar Morocco. da ke cikin rundunar majalisar ɗinkin duniya waɗanda kuma aka tabbatar da cewa lalle suna goyon bayan patrice lumumba baya ga lumumba akwai mukarrabansa da aka tayar daga bacci irin su maurice mpolo da kuma joseph kito da misalin karfe biyar na asuba ayarin ya bar barikin soji kwamandan gomzag bobozo shine ya miƙa fursunonin kuma nan take ya bar barikin zuwa babban birnin ƙasar bayan sun tafi. Karfe kuɗi da mintuna hamsin jirgin da ke dauke da fursunonin ya sauka a Elizabethville kuma lokacin da fursunonin suka fito daga jirgi sam ba za a iya gane su ba saboda yadda kamanninsu suka canza. Colette Brackman shin ya faru da su tun a cikin jirgin ne aka fara azabtar da su saboda haka lokacin da suka sauka daga jirgin gawar waki ne ke tsaye magabatan belgium ba za su ce ba su da masaniya a game da wannan ba saboda matukan jirgin su bi dukkanin su yan belgium ne kuma su ne suka rufe duk wata kofar sadarwa don kada a ji kugin fasinjojin a lokacin da ake azabtar da su Duk da cewa suna cikin wannan mummunan hali, an yi amfani da kulake aka rika dukar su lokacin da suke sauka daga jirgi daga nan kuma aka jefa su cikin wata motar jeep a wannan lokaci kuwa sojoji na tattaka su kafin a je a sake rufe su cikin wani gidan na daban da misalin karfe goma na dare bayan motsi cambe da ministocinsa sun kai ziyara inda ake tsare da waɗannan baƙi nasu fusunonin da aka ɗaure wa hannuwa da ankwa an tasa ƙeyarsu zuwa wani ƙungurmin daji da farko an tsaya da su a wani wurin da ke da ruwa kwance da kuma ciyayi sojoji da 'yan sandan da aka baiwa umarnin harbe su sai da aka zakulo domin tantance su an kwance ankwar da ke ɗaure da hannayensu daga nan sai aka ce su ku tafi a nan ne lumumba ya yi tambayar cewa kashe mu za ku yi yayin da kwamishinan 'yan sandan da ke wurin ya ce masa eh kwarai da gaske Colette Brackman ta jaridar Lesuwar ta faɗi yadda lamarin ya kasance. Euh, Lokacin da za a buɗe musu wuta akwai wasu sojojin haya na ƙasar Belgium da ke gurin, amma sun laɓe ne a wani guri, kuma su ne suka bai wa sojojin umarnin sakin harsasunsu akan sulumin ba lamarin da ya sanadiyar mutuwarsu. Euh, Joseph Kito ne aka fara bindigewa sannan aka shefa shi cikin wani rami da tuni aka haƙa kafin ma suwansu a wannan wuri daga nan sai kuma victor polo lumumba na kallo ana kashe abokanninsa da guda-guda kafin shi ma a bindige shi a mintuna goma sha biyar ne aka kammala komai cikin sirri a wannan daji a biranen leopoldville brussels washington da kuma new york wani sabon labarin ne ake yadawa wai lumumba ya sake tserewa ba a san inda yake ba a yanzu sai dai yawancin kafafin yatsa labarai ba su amince da wannan ikirarin ba saboda al'amari ne mai girma Daren Alhamis yayin da masu gadin inda ake tsare da shi ke bacci, magoya bayansa sun sami nasarar fasa ginin da yake ciki bayan sun murkushe sauran masu gadin biyu da ke waje da wata gora. Dama akwai wata mota da ke jiransu a waje. Sun tayar da motar ne ba tare da mukulli ba. Bayan sun yi tafiyar kilomita arba'in sun yi watsi da motar tare da ku tsakai a cikin daji. Ko a birnin New York wato cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, labarin da magabatan ƙasar Congo suka bayar wanda shi ne Belgium ke yaɗawa ya sanya mutane da dama ɗiga ayar tambaya. Gungun 'yan Afirka a Majalisar Ɗinkin Duniya na son sanin hakikanin abin da ya faru da Lumumba. saboda idan tserewar ta tabbata abin zai kasance da mamaki. A New York, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya karkata muhawararsa zuwa ga ƙasar Congo, sai dai batun bacewar Patrice Lumumba ya haifar da zazzafar muhawara. Wani batun da ya haifar da muhawara mai zafi shine tattaunawa a kan batun sakin Lumumba tare da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Daga nan ne jita-jitar kisan da aka yi masa ta fara bazuwa. Sanarwar da gwamnatin yankin Katanga ta bayar game da tserewar Lumumba ta haifar da shakku da cewa ana ƙoƙarin ɓoye kisan shi ne kawai. Ƙoƙarin ɓoye kisan ba zai ɗauki dogon lokaci ba. inda ranar goma sha 14 ga watan Fabrairun ɗaya duniya za ta samu tabbacin labarin kisan Patrice Lumumba a lokacin yana da shekaru 35 a duniya. A birnin Brussels a gaban majalisar dokokin kasar ne ministan harkokin waje Pierre Binni ya bayyana cewa gwamnatin Belgium ba ta da hannu a kamawa balantana sufuri ko kuma kisan Lumumba. Kwanaki hudu bayan kisan an tura wasu 'yan kasar Belgium a wurin da aka binne gara wakil Lumumba da abokanninsa. Aikinsu shine tono waɗannan garawwaki tare da markaɗe sauran ƙasusuwansu sannan aka umarce su su zuba abin da ya rage na gangar jikunansu a cikin ruwan asid don ɓatar da duk wata shaida. waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin sun sanar da kwamitin bincike na majalisar dokokin belgium aikin da suka yi a wannan rana Ina jin wani ɗan ƙasar Belgium ne mai suna Vasagog tsohon soja ne da ke rayuwa a yankin Katanga aka bai wannan aiki kuma da bakinsa ya tabbatar da hakan kafin mutuwarsa. Ya yi bayani a game da yadda ya aiwatar da wannan ƙazamin aiki kuma shi ne ke rike da haƙori ɗaya na Lumumba wanda ya ajiye domin ya rika tunawa da shi. Euh, kuma duk da cewa ya bayyana aika-aikar da ya yi har yanzu ba a kama shi ko kuma hukunta shi ba. Eh, ko alama. François Lumumba, shin ta yaya kuka samu labarin mutuwar mahaifinku? kuma wane ne ya sanar da ku? Eh, a lokacin ba mu daɗe da zuwa ƙasar Masar ba, ina ganin kusan dukkanin rediyoyi da talabijin na duniya suna kan wannan maganar ce. Kowa na sauraro yana kallo. To amma duk da cewa muna zaune a ƙetare, mun ci gaba da goyon bayan yunkurin mahaifinmu na tserewa amma wannan mataki nashi bai yi nasara ba. Eh, a shekara ta 1964 lokacin da Moise Chambe ya zama Prime Minister ya taɓa sunkuyawa gaban wani mutum butumi da aka gina don tunawa da Patrice Lumumba. Joseph mubutu wanda a shekara ta 1966 shekara ɗaya bayan ya kifar da shugaban ƙasar Joseph Kazabubu ya ayyana Patrice Lumumba a matsayin gwarzo na ƙasar har yana ikirarin cewa shine magajinsa tare da gina wani sabon mutum butumi don tunawa da Lumumba akan wannan ga abin da ma mubutun ke cewa. Eh, Ɗaukaka da kima ga wannan babban ɗan ƙasar Congo jigo a nahiyar Afirka, wanda ya kasance shahidi na farko a cikin gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasarmu da kuma gina tattalin arzikinta. Ina nufin Patrice Emery Lumumba. Emery Lumumba. saboda shi mutum ne mai hangen nesa wanda tun farko ya gano cewa batun samun 'yancin kai a siyasance zancen banza ne muddin ƙasa ba ta samu 'yanci a fannin tattalin arziki ba. Faransa Lumumba shin yaya kashi a lokacin da shugaban Mobutu ya sanar da matakin dawowa mahaifinku da ƙimarsa tare da ayyana shi a matsayin gwarzon ƙasa. Shin kun gana da shi ko kuwa an buƙaci sasantawa da iyalan gidanku na san mabutu tun ina ƙarami saboda yana yawan zuwa gidanmu bayan wannan ban sake ganinsa ba ba mu sake haɗuwa ba duk da cewa bayan na girma ya sha turo mutane yana buƙatar ganawa da ni amma naƙi saboda yana son ya yi amfani da ni ne don ya samu farin jinin siyasa wannan ne ya sa na ƙi karɓar gayyatarsa don ba da gaske yake ba kuma ni ba zan bashi wannan damar ba. Shekaru arba'in bayan kisan Lumumba, wannan muhimmin lamari da ya faru a Afirka da wasu ke zaton cewa shi kenan an manta da shi. Wani littafi da aka wallafa ne zai bankaɗo bayanai da ke tabbatar da hannuwan ƙasar Belgium dubu-dubu cikin kisan Lumumba. Sunan littafin shine yadda aka kashe Lumumba. Lido da Witi ne wani masani zamantakewa ya gudanar da bincike mai zurfi akan wasu tsaffin takardun ma'aikatar harkokin wajen Belgium. sannan ya samu sa'ar ganawa da yawancin masu ruwa da tsaki a kan kisan na lumumba kafin rubuta wannan littafi lido de wit ya fito fili ya bayyana cewa babu wata tantama kisan firaministan kongo patrice lumumba akwai hannun magabatan kasar belgium tare da wasu kamfanonin kasar da ke haƙar ma'adanai a kongo. domin kawar da shakku a game da wannan littafi nasa lido ya rubuta rana-rana sa'a zuwa sa'a game da duk abubuwan da suka faru a hukumance da shaidar takardu da sa hannuwan shugabannin belgium na lokacin game da kisan wannan dan kishin kasa kuma mai kishin afirka patrice lumumba har ila yau akwai wasu shaidun da ke nuna rawar da majalisar ɗinkin duniya ta taka cikin kisan lumumba lamarin da ya zama tamkar wani tonon silili ga kasar belgium tare da tilastawa majalisar dokokin kasar kafa kwamiti don binciken gano gaskiyar abin da ya faru kwamitin ya gudanar da bincike a belgium da kuma kasar congo sannan ya binciki duk wasu tsoffin kundayen tarihi na hukuma da ke da alaka da batun kisan lumumba Shin ko meye wannan bincike ya gano? Bari mu sake komawa wajen Colette Brackman jaridar lesuwar da ake wallafawa a kasar ta belgium sakamakon wannan bincike a lokacin ministan harkokin waje louis michel shine ya yi takaitaccen sharhi a kai wanda ya bayyana cewa tabbas kasar belgium na da hannu a kisan lumumba amma babu shaidu kai tsaye da ke nuna cewa belgium ce ta kashe shi to sai dai yan waɗanda suka aiwatar da kisan lumumba da kasar belgium ta yi cewa da mahukuntan yankin katanga shine laifin kasar euh, duk da cewa kasar belgium ta amu amince tana da hannu cikin batun kisan lumumba a ɗaya hannu tana neman gyara kwamishinan turai louis michel zai gana da iyalan lumumba don ganin an mayar masu da kimarsa ta hanyar kafa wata gidauniya mai suna patrice lumumba ga abin da François Lumumba babban ɗa ga firaministan farko na Congo ke cewa. Suna son kafa wata gidauniya ce mai suna Patrice Lumumba, gidauniyar da 'ya'yan Lumumba za su jagoranta, sai dai sharɗan da suka ginda suna da wuyar cikawa. wai ba za a yi magana Patrice Lulumba ba ko kuma siyasar da ya aiwatar ba. Kamar yaya ba za a yi maganar Lumumba da siyasar da ya aiwatar ba. Abin da suka ce kenan, sam kada na yi maganarsa ko kuma siyasarsa. Abin takaici ne mutum kamar shi Louis Michel ya furta min irin waɗannan kalamai keke da keke. Babu wani shamaki a tsakanina da shi. Wai kada a yi magana kan adawar da Lulumba ke nuna wa ƙasar Belgium kan mulkin mallakar da ta yi wa ƙasar da dai eh, sauran batutuwa nan eh, take muka ce ba mu amince da wannan tayin nasu ba ka ji halin da ake ciki a yanzu to amma lura da farin shinin patrice lumumba anya kuna buƙatar taimakon gwamnatin belgium don kafa wata gidauniya da sunansa ah, kwarai da gaske wannan magana haka take tuni muka kafa gidauniya mai suna patrice lumumba kuma ɗan autan gidanmu ne ke jagorantarta. Duk da cewa Patrice Lumumba bai share shekaru masu tarin yawa a doron duniya ba, domin duka-duka shekarunsa 35 ne kafin mutuwarsa amma ya kasance wanda ya kafa tarihi a kasar shi ta kwango da manahiyar nahiyar Afirka. Bayan mutuwarsa, kokari, kwazo da kuma jaruntakarsa na ci gaba da zama abin koyi ga yawancin al'ummar Afirka. In memoria de Patrice Lumumba. Masu saurare da wannan muke kammala jerin shirye-shirye da muka tsara a game da tarihin rayuwar Patrice Emery Lumumba. yanzu kan a madadin dolphin misho olivier raul alain foka da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya